الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu sauraronmu da kuma kallonmu ta wannan kafar da bayani muna muku barka da zuwa cikin wannan tafsiri wadda ake gudanar da shi a masallacin mai martaba sarkin gombe wadda kuma larura dai irin wacce kowa ya sani ta sa muke gabatar da tafsirin a gida domin al'umma ta kalle shi ta hanyar kafar bayanai kuma ta saurare shi a rediyo muna roƙon allah ya yi mana wannan annoba muna tawassuli da wannan wata da ibadar da muke yi ubangiji allah ka yayi mana wannan annoba ɗin allah ka dawo da mu cikin masallatayyar mu kamar yadda muka saba ba tare da bata lokaci ba to muna kan fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace wato cikin suratul nahl a aya ta 125 za mu karanta ayar kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله جاء mun yi bayani akan waɗannan ayoyi gwargwadon hali sannan muka ce akwai gaɓoɓi da ya kamata mu ɗauka mu ƙara bayani misali da ubangiji ya ce udu'u ila sabili rabbika bil hikima ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka ko zuwa ga allanka ko zuwa ga tafarkin addininka da hikima to ya kamata musamman ne ne hikima domin kamar wani bangare ne ko wani gigo ne daga cikin da'awar mai da'awa cewa ya zamanto akwai hikima a cikinta kenan idan babu hikima wala Allah da'awar ba za ta tafi yadda ya kamata ba ko kuma ba za ta haifar da abin da ake son ta haifar ba a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah sai ce ala basiratin ana wa man ittaba'ani Kul hadhihi sabili ka gaya musu wannan ita ce tafarki da kuma ita ce hanyata kuma ita ce matafiyata wanda nake ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah shi ala basiratin akan basira wasu malamai sun fassara basira ala ilmin wato ina kira zuwa ga tafarkin ubangiji na akan ilmi ba bisa jahilci ba kina wannan ɗaya ne daga cikin sharaɗin wadda zai zamanto mai da'awa ya zamanto abinda zai yi magana a kansa akwai ilimi tattare da shi ya san wannan abun ba wai bai san wannan abun din ba domin ala basiratin ala ilmin a bisa ilmi yayin da mai da'awa ya zamanto ala ilmin akan ilmi kuma ana bukatan bil hikima sannan hikima sai ta shigo ciki malamai sun yi maganganu akan abun da ake kira hikima wasu suna cewa الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في وقت الذي ينبغي wato kamar yadda ibnul qayyim ya Ya ce abinda ake nufi dai da hikima shine fi'lu ma yanbaghi aikata abinda ya kamata a aikata shi kuma in an tashi aikata shi a aikata shi kama yanbaghi kamar yadda ya kamata kuma in da aikata shi kamar yadda ya kamata fi wakatin ladhi bagi a kuma lokacin da ya kamata kaga wannan ya haɗa abubuwa guda uku aikata abin da ya kamata kamar kuma yadda ya kamata a kuma lokacin da ya kamata saboda ita kanta misali tun da muna ɓangaren da'awa ne an ce udu'u ila da rabbika bil hikima misali za ka kira mutane wani abu kake son su aikata to ya kamata ka faɗi abin da za su aikata ɗin akan yadda ya kamata kuma ka yi shi kamar yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata misali yanzu ka zo bakin kasuwa sai ka kunna kira'ar ƙur'ani saboda kana son a ji ƙur'ani kuma sai ka umarci mutanen kasuwa kowa ya shiru idan ba a yi shiru bakarin ka cewa ai Allah ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu Allah ya ce in ana karanta alqur'ani ku yi shiru la'allakum turhamuna ko cewa ku za a ba ku rabo wannan fi'il ne aiki yanzu kake lakin wannan aikin naka la yambagi kama yambagi kuma fi wakatin layan bagi wato abin da kake yi a wannan lokacin aiki kake yi amma bai kamata kai wannan aikin ba kuma kana yin sa kamar yadda bai kamata ba sannan kuma a lokacin da bai kamata ba saboda ba muhallinsa ba ne wannan yana faruwa ko a masallaci a tsakanin mutane misali wani abu zai yi wani zai yi kuskure a masallaci amma yadda ake mayar masa da raddi ko yadda ake masa magana ko yadda ake son ya bar abu aiki ne akan inda bai kamata ba a kuma abin da bai kamata ba amma lokacin da bai kamata ba ya faru zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune a ka'aba wani mutum ya zo ya ciro wato tsiraicinsa ya kunna ma wannan ka'abar fitsari ya cilla mata fitsari aka tashi ta kowa ya magana aka yi masa tsawa duk aka yi abin da za yi manzan Allah da ya tashi magana sai ce da'uhu ku kyale shi har ya gama fitsarinsa saboda ai cutar da ta dame shi da yake zan ya fitar tun da na farko bai sani bayan bai bukatar ilimi kuma waye zai ilmantar da shi shine adda'i wanda zai yi da'awar to amma taron sahabbai da suke ba a tanade su a wannan lokacin da yin wannan abun ba shi manzo Allah shine Allah ya tanade shi da da'awar saboda haka a wannan lokaci sai ya zamanto cewa sai ya zamanto cewa wato sun yi ta masa tsawa tsawar da bai kamata ba manzon Allah sai ce da'uhu ku kyale shi ya ci gaba da yin fitsarinsa har sai ya gama ya gama fitsarin sai manzon Allah ya kiraye shi da hikima ya ce masa waɗannan gurare gurare ne wanda Allah ya tanade su don a yi musa ibada don a masa baya kamata a zo a yi fitsari a gurin da ake tsarkake ubangiji ana bauta masa ya ilmantar da shi iyaka sai ya karbi da'awar kaga a lokacin da yake fitsarin in a wannan lokacin kake so sai ya rike fitsarin sa ya daina to ba zai yi ba shi yasa ibn al-qayyim yace fi'lu ma yanbaghi aikata abin da ya kamata kama bagi kuma kamar yadda ya kamata fi lazi 'yan yambagi kuma a lokacin da ya kamata hakanan wani mutum ya shigo ya shawa a cikin masallaci shi ma an samu irin wannan wannan na son gane kurakuran da ake aikatawa mutane suka masa gaisuwa ya yi hamdala aka masa abin nan hamdalar ma da ya yi sai aka ga kamar ba ita ce ta dace ba don haka suka nuna masa abin da ya yi ba daidai ba ne sai ya hasala ya ƙi karɓar da'awarsu bai karɓa ba a lokacin bai karɓi abin da aka yi na da'awar ba kuma sai ya ga ana kallonsa sai ce musu me yasa suke kallonsa kuma duk a cikin sallah maganar mai magana wanda ya yi ita ne ta jawo wannan saboda fi'ilu yan bagi bai aikata aikin da ya kamata ba a lokacin da ya kamata ya aikata aikin so daga ƙarshe shi ma aka yi tasa aka gama manzo Allah ya sa hikima irin tasa ya ilmantar da shi har ma ya ce shi bai taba ganin wadda yake ilmantar da mutane da tausayi da rangwame da rahamtawa irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam su haka yanzu a masallaci misali wani zai shigo ya yi wani abin da bai kamata ba ya kamata liman ya kira shi ya ilmantar da shi bisa hikima amma yadda mutane za su yi ca a kansa to watakila zai sa ba zai karbi abin ba shi yasa za ka ji wani yana furucin da ba su dace ba saboda lokacin da ake masa magana ba lokacin da ya dace a masa magana ba ne wani zai yi cewa dama ya zo ne ya faɗa masa don cin fiska ko kuma don wani abu daban So da ka za ji lafuza iri daban-daban wani in an gaya masa ya ce ah yaushe ka fara wa'azi saboda ba a sa hikima ba a ciki wani kuma sai ya faɗi wata magana ya ɗauko babban wannan mutumin in ya san cewa wani ne yana tare da su ya ce to kowa nan naku ba zai ce mun kaza in yi ba wannan yana faruwa don haka alhikima wajen da'awa shi ne fi'ilu ma bagi aikata abin da ya kamata kama bagi kamar yadda ya kamata fi wakatin lazi bagi a kuma lokacin da ya kamata a yi wannan aikin malai minan nasi daga cikin mutane man ya zunnu akwai waɗanda suke zaton aw ya'taqidu ko kuma ma suna kudurcewa inji ibnul qayyim yace akwai waɗanda suke cikin mutane suke tsammani ko kuma su kudurce a ransu annal hikima cewa ita hikima taktasiru alal kalamin lin ta taƙaita ne akan magana ta tausasawa warrifiki ko kuma magana sauki a cikin wal afwi ko kuma magana da ta shafi afuwa wal hilmi ko kuma abin da ya shafi jinkiri da juriya fahas ba gwargwadon ne abin da wasu suke ɗauka wannan shine hikima mana in kana magana da taushi ita ce hikima ko in kana magana da sauƙaƙawa ita ce hikima ko kana magana ko kana aiki da yafiya ita ce hikima ko kuma jinkiri da rashin ɗaukan mataki ita ce hikima yace idan ka takaita hikima akan wannan wa hadha naqsun wa qusur yace wannan ka tauye hikima ba anan kadai hikima ta tsaya ba yace zahirun li mafhumil hikima abin da yake bayyanuwa akan abin da ake iya kiransa hikima fa innal hikimata qad takun yace hikima tana kasancewa cikin waɗannan abubuwa da zamu kirgo su wato shi mai da'awa hikimarsa wajen da'awa za ta kasance cikin waɗannan abubuwa abu na farko in ji ibn al-qayyim istikdamun rufiƙi wallin wato dole ya amfani da tausasawa da lausasawa walhilmi kuma ya amfani da jinkiri wal'afwi ya yi amfani da afuwa waɗannan duk ana buƙatar su a lokacin da za ka shiryar da ɗan adam amma fa su ba sa iya wadatarwa su kaɗai sai sun haɗu da ma'a bayanin haƙ sai dole an faɗi gaskiya don duk tausasawanka in baka faɗi gaskiya ba to hikimar ka ta yi karam saboda kenan a cikin tausasawarka ko a cikin yafiyarka ko a cikin wato lausasawarka ko yin magana mai daɗi idan ba bai gaskiya aka bayyana ba to shikenan hikima ta rushe saboda ai duk hikimar da baka iya isar da gaskiya ba zukatan mutane to kuma bata zamanto hikima ba za ta iya zamantowa matsala sannan ya ce ilman wa amalan wa itiqadan bil adilla ya ce kuma bayan tausatawa da rangwantawa da jinkirtawa da afuwa da bayani na gaskiya Wanda za a bayyanar da gaskiya to sai kuma ta haɗu da ilman sai ta haɗu da ilmi wa amalan kuma sai ta gamu da aiki akwai inda afuwarka da ilminka duk ba aiki ba sai ka haɗa da aiki akan abun da ka yi wa itiqadan bil adillah sannan kuma dole ka zamanto kana da itiqadi da nassi wannan shine kuma ilmi wannan sharadi kenan na daya akan cewa hikimar da'awa ma'ana dole ta kunshi waɗannan tarkace a layi na ɗaya layi na ɗaya shine arrifku a samu wato rangwame wallin tausasawa walhilmi jinkiri kada ka ɗauko abin da yake sai baɗi za a yi maganarsa yanzu ka kawo shi ma'ana kada ka jinkirto da ma'ana ka jinkirtar da matsalar yanzu sai wani lokaci idan mahallin magana ya zo a kan matsala to sai a yi sa'annan afuwa na biyar kenan kawar da kai sa'annan ma'al bayani na shida tare da bayani akan gaskiya sa'annan na shida shine ilman wato ilmi ya zama akwai shi a ciki amalan ya zama akwai aiki sa'annan abu na takwas shine i'tiqadan bil adilla waɗannan abubuwa don sai ka haɗa su ka kulle su da dalili da nassi domin kada ya zamanto kawai hikimar ake ta bayarwa da misalai da lausasawa da komai amma babu nassin ƙur'ani, babu nassin hadisi to ba zai zamanto da'awar ba kenan so da aka dole ya zamanto akwai nassin hadisi akwai nassi na na a akan abin da za ka yi magana a kansa wannan abu na ɗaya kenan yace a wajen hikimar da'awa kenan wannan yana nuna cewa dukkan mai da'awa yana da aiki a gabansa da yawa waɗanda ya kamata zai kalli mutane ne ya kalli halin da suke ciki kuma ya yi magana da su akan halin da suke ciki amma ma'al adilla ma'al bayani bil ilmi wa itiqadi bil adilla na biyu yace bi istikdami al maw'izati al hasana sai amfani kuma da wa'azi wanda yake kyakkyawa المشتملة على الترغيب في الحق وأذن دي زمانتو زي تترو أكن كودي تد متن يبغسكيا كودي تد متن أكن بنقسيا والترحيب في من الباطل كما صورة الدشي أكن برنا مثالي وأذن يكرات زوجيا saboda yadda kai amfani da ilimi da nususu da suka dace akan wannan guri da muhallin da ya kamata kai magana kuma a lokacin da ya kamata kuma kai magana to sannan wa'azin sai ya tattarar da mutane akan abin da suke kwaɗayinsa na samun lada wannan kuma kaga shine kamar siffar da Allah ya babu annabi wato Ina arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira so kaga bashiran shine targib za a kwadaitar da mutane da jin yawan lada da za su samu da alheri da Allah zai tanada da abin da za su samu a aljanna a kwadaitar da su wannan abin din kai a wani lokaci ma da'awa takan kalli mutum ta gaya masa ni'imar da da can ya same ta ba ma wacce Allah tabaraka wata ala ya tanada a lahira ba misali idan Allah ya yi maka kuɗi to sai a zo a yi maka da'awa da abin da ya maka Allah ya maka na falala ka tuna abin da Allah ya maka bai yi mawani ba ka tuna irin ɗaukakar da Allah ya maka ba a yi mawani ba kai ma ka kalli kaza da kaza ka tuna mulkin da aka baka wannan duka abu ne na taswa wanda ta hanyar abin da mutum ya mallaka ta hanyar sama kaɗai za a bi shi a yi masa kira kuma a gaya masa abin da yake ga wasu malaman sun faɗaɗa abu ko kyawu Allah ya maka na halitta ya kamata a tunatar da kai shi ka fa tuna cewa ba kai ka kage kanka ba ka koma ga wanda ya kage ka yi abin na ɗinka saboda ai Allah ya yi irin waɗannan maganganu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya ce mun halitta dan adam a mafi kyawun sura ai Allah yana son ya kalli dan adam ya kalli surar ne ya tuna wanda ya yi masa wannan aikin domin ya bi Allah tabaraka wa ta'ala Wala karram karramna bani adam haƙiƙa mun girmama ɗan adam mun karrama ka da ilimi ko kuma mun karrama ka da dukiya ko mun karrama ka da mulki ko kuma mun karrama ka da ɗaukakar soyayyar mutane duk waɗannan abubuwa ana iya maka da'awa da su a yi amfani ta hanyar lafazin da za a kwaɗaitar da kai domin komawa ga Allah saboda wata ni'ima da Allah ya maka. Wattar fil min al-batil kuma sannan za a yi kiraye ka ta hanyar amfani da nuna maka wasu abubuwa na barna ta hanyar a tsoratar da kai idan kai kaza fa kaza zai iya faruwa da kai masu yin kaza kaza ne waɗannan duka talafuzan da suka kama bil hikima da afwa da lin da arrifiku da alhilmu duk waɗannan sai sun shiga ciki na uku استقدام الجدال بالتي هي أحسن بحسن الخلق ولطف ولون الكلام ودعوة إلى الحق وبالأدلة الأقلية والنقلية ورد الباطل بأقرب الطريق وأنصب العبارة وأنا ندك أنا بكاتر كي أمفاني دسوف mana istikdamul jidal za ka iya amfani da jayayya a lokacin da wani ya musa da'awar da kai bisa adilla ka kira mutane zuwa ga abin da Allah ya faɗa da nusus da komai amma wani ya zo ya ƙaryata waɗannan abubuwa kuma babu dalili babu laifi a yi amfani da a yi jayayya da shi shine a nuna masa abin da ya zo da shi buha ce da neman batar da mutane domin a fitar da mutane daga rudun da yake kokari ya san su a wani lokaci za ka ga wannan yana faruwa a tsakanin ahalul hawa'i masu son zuciya da kuma waɗanda suke kira bisa gaskiya ma'abocin son zuciya in an zo da dalilan da ya kalli za su rusa nasa to zai iya ɗaiguwa wata shubuha ya zo ya zuba domin ya karkatar da hankulan mutane kuma ya ɗora su akan bata to duk dalilan da zai bayar za a iya ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya a amfani da su ta hanyar kafa dalili na cewa waɗannan hujjojin da ake badawa barnannu ne ba daidai suke ba shine za ka yi istikdamul jidali billati hiya ahsan amma kai ma idan ka zo ka bi hanyar hanyar da za ka bi ita ce hanya mafi kyawu kada ka zo da mummunar hanya ta hanyar ɓacal a kansa ta hanyar ci masa mutunci ta hanyar wulaƙanta shi ta hanyar faɗan wasu aibi da da ka sani nasa a'a billati hiya ahsan da mafi kyawu za ka zo bi husnul khuluq da kyawawan ɗabi'u kyakkyawar ɗabi'a wa lutufin da tausayi wato ma'ana shine lausasawa ba kausasawa ba walinil kalam da maganganu waɗanda suke masu lausasa zukata kamar yadda annabi musa alaihi salam ya yi da fir'auna allah da ya tashi aiko da annabi musa sai ce ce izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna kai haruna a kai annabi musa da harun faƙula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana magana ta tausasawa a gefe guda a wata ayar cewa yayi idan ka je ka gaya masa faƙul hallaka ila an ta zakka za ka yadda in kira ka zuwa ga tsarkaka in kai ka inda za ka tsarkaka daga dukkan zunubanka ka zamanto bawon Allah nagartacce mai samun ɗaukaka da girman daraja a gurin Allah wannan shi ne ya kamata wa da'watun ilal haqq da kuma kira zuwa ga abin da yake na gaskiya bayan ga kyakkyawar ɗabi'a ga kafa dalilai akan shubuhar da ya kawo ga kyakkyawar ɗabi'a ga tausayi ga zance wanda yake mai lausasawa da lallami wa da'awatun ilal haq sannan kuma ya zamanto kana kiransu zuwa ga gaskiya ba kai ma zuwa ga wata ɗaukakar ka kake kira ba ba kuma kana ɗaukaka ne zuwa ga wata shubuhar ka kai ma da kake son ta tabbata ba sa'annan ya zamanto bil adillatil aqliya wato mai da'awa zai iya amfani da adilla aqliya dalili na hankali ba ma dole sai dalili na nassin Alƙur'ani ba ba dole sai dalili na nassin hadisi ba idan abu ya faru wadda kike ya faru a duniya za ka iya ɗauko shi ka ba da misali da shi a cikin da'awar da za ka misali yanzu irin abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma dalili ne wadda za a iya ganinsa a hankalce ya kai ya kai al'umma wani hatsari to za a iya amfani da shi wannan da kuma nusus waɗanda suke an ciro su daga alkur'ani ko an ciro su daga wato hadisan manzon Allah ko daga ijima'in malamai duk waɗannan za a iya amfani da su wajen jayayya da wanda ya kawo shubuha sannan waraddul batili da juyar da barnar da ya zo da ita a yi masa raddi a kanta cewa don waɗannan dalilai da aka zo da su da kaza da kaza da kaza da kaza wannan abin da yake badawa na dalili ba zai karbu ba saboda nassi kaza ya ce kaza nassi kaza ya ce kaza nassi kaza ya ce kaza da dalili na hankali da dalili na nusus na shari'a kuma za ka yi wannan ne bi aqrabu tariqi da hanyar da ta fi kusa wanda za ka yi amfani da ita wajen kama hankulan mutane domin akwai hanya da in ka bi ta da nisa watakila hankalin mutane ba zai kama ba amma akwai hanyar da in ka biyo kusa hankulan mutane zai yi saurin riska au ko kuma wa an ibara da ibarar da suka dace kada cikin ɗauko hanyar kusa ka rinka yin lafazin da kuma zai nesanta mutane ma'ana kenan dole sai ka ɗauki ibara tsarin magana da take munasaba da abin da ake magana kada ana magana ne akan sallah ka koma babin zakka wannan ibara ta bata da munasaba da abin da kake kokarin kafa kada ana magana ne akan corona misali sai ka ɗauko wani abu daban munasaba ibarar da za ka yi amfani da ita ta hanyar ganar da mutane Shi ne ibarar ta zamanto tana da munasaba da abin da kake magana yanzu idan an kula jiya a tafsirin da muka FMC akwai maganganu waɗanda suka shafi munasabar ibarar da ta dace da masu mulki saboda duk ayoyin suna magana ne da masu mulki da kuma tunatar da su ta wannan munasabar shine ba za ka kawar da wannan ibarar ba ka mayar da ita kan wasu daban alhali kuma ga waɗanda suke munasaba da wannan abun su suka dace a yi musu magana wannan yana daga cikin abin da za ka yi amfani da shi hanya ta uku kenan a wajen da'awa a wajen hikimar da'awa hanya ta fudu ya ce wa taratan takunul hikimatu bil istikdamil Kowa. wani lokaci yana iya kasancewa fa hikimar ba za ta iya samuwa wato da <laughs> ba za ta iya samuwa da dalil da arrifku tausayi abin nan wato tausasawa afuwa kawar da kai wani lokacin idan da su za ka yi amfani a kowane lokaci saboda kana jin wai tausayi tausayi ya ce ta wani lokacin idan ku wani lokaci da su za ka kafa dalili da su za ka yi amfani to da'awar ba za ta yi tasiri ba ita ba shi yasa ya ce taratan wani lokaci ba kullum ba taqulu hikima ita hikima tana kasancewa ne bi istikdamil quwwa sai an yi amfani da karfi to wani lokacin kenan mai mulki shi zai amfani da karfi bil kalamil qawi kai wani lokacin za a yi ne da magana mai karfi magana mai karfi a wani lokacin ma yace sai an hada da duka wa ta'dib ya ce wani lokacin sai an hada da ladabtar da mutane wa iqamatul hudud wani lokaci sai an tsaye da haddi waliman kana lahu quwwa wa sultanul mashru'a amma fa wannan suna tabbatuwa ne ga mutumin da ya kasance yana da karfin zartar da haddi da fawa irin ta mulki na shari'a saboda misali wato an hana zina Allah ya hana saboda illar zina a cikin al'umma zina tana jawo talauci tana jawo cututtuka tana hana mutuwa da imani tana tabbatar da mutum ya zauna a wuta in bai tuba ba duk waɗannan abubuwa da na faɗa da nassin qur'ani ya tabbatar da nassin hadisi sun tabbatar da cewa zina tana jawo talauci da sauran wasu munanan abubuwa an hana mai wa'azi yayi wa'azi dukkan abin da ya kamata a tsoratar da mutane an tsoratar da su to hikimar mai wa'azi yanzu ta kare dan ba a daina ba to sai hikimar mai karfi wanda yake lahu quwwatu sulta yana da karfin fawa to shi zai taimaki wa'azin masu wa'azi sai ya zartar da hukunci a wani lokaci bil kalamil kawai zai fito ya magana ya ce duk wanda aka kama shi da shaidu da komai ya yi zina to za mu masa hukunci a yi wannan maganar kowa ya sani ba ja da baya kaga ke na yanzu an yi magana watakila duk wa'azin mai wa'azi da ya yi mujirmi mai aikin zana ba zai daina ba sai da kalamin wanda yake sulta wanda yake da fawa ya fito ya ce za a zartar da hukunci duk wanda aka kama daga yau kaga magana ce ai ba wai ta tausayi bane ba magana ce kuma ta rangwame ba ba magana ce magana ce ta karfi wanda ake magana da ƙarfi so kaga kenan masu mulki za su taimaka ma da'awa wajen zartar da abin da da'awar za ta yi amfani da ita wani lokaci bidarbi da duka wato yin an kawo mutum sai a masa bulala tamanin ko a maka bulala ɗari in ka yi zina baka taɓa yin auren ba wata adib wani lokacin kuma sai an ma ladabi wato shine aladabtar da kai akan bin doka da ƙarfi wa iqamatul hudud idan ta kama kuma a tsayar maka da haddi na yanke hannu ko na a yanke maka hukuncin kisa duk za a iya maka waɗannan saboda wannan kawai ita ce hikimar ba tausasawa da lausasawa da abin nan ita ce kadai abin nan ba waɗannan a nan gurin wannan ita ce hikimar na biyar alhikimatu ta ji da'i ilallahi ya ce hikima kuma tana sa mai kira zuwa ga Allah idan ya samu hikimar wato mai kira zuwa ga Allah sai hikimarsa ta mayar da shi yukaddiru al'umura qadraha yana kaddara al'amura a matsayarsu wato a matsayarsu misali yanzu a ce taron gwamnoni ne ake ma wannan magana ya kamata mai da'awa maganar da zai kaddara a wannan gurin ta sha bamban da waɗanda kawai taron 'yan kasuwa aka tara masa idan 'yan kasuwa ne ya kamata ya zama babin ciniki ya kamata ya mai da hankali amma waɗannan da aka tara su to shi kenan awam idan an tara su wato jahilan gari da sauransu an tara su za ka yi musu da'awa to sai ka kaddara su a matsayarsu maganganun da za ka yi da mai mulki in ka ɗauko ka tara laiburori ka ce ita za ka musu to ba gyaruwa za su yi ba mahallinsu ba maganar da kake yi da laborori in za ka musu da'awa a ce su ne aka tara maka gwamnoni da sarakuna za ka yi musu wa'azi kuma irin wannan abin za ka faɗa to babu abin tasirin da'awar ba za ta ba hikima gaba bada saboda hikimar ka shi ne ta sa ka ka kaddara kowanne matsayi da matsayarsa kowane guri da gurinsa kamar yadda aka ce wai likulli makalin maqal wali kulli maqal makan kowane guri da maganar da za a yi masa kuma kowace magana tana da muhalli idan ka zo an yi mutuwa to abin da ya kamata sai kai talafazin Allah ya karbi abin da ya bada kuma ku yi haƙuri kowane abu yana da ajali ku nemi haƙuri ku yi la ku yi lada da kaga waɗannan kalmomi ne na tausayawa da jajantawa ku yi haƙuri kama idan an ganka yanzu a gurin ta'aziyya misali kawai kana cewa ka ajiya wallahi an yi kaza an ato ba ko kadan ba muhallin sa bane saboda baka kaddara gurare da yadda kuma guraren ake magana da su ba haka kuma ba ka zo mutumin da kawai an ɗaura masa aure yanzu ya kira walimar cin abinci shi ma sai ka zo kai ta firgita shi da tashin alkiyama ka ce wallahi zaka mutu za ka yi kaza za ka a ba wannan muhallin bane saboda shi ma muhallinsa ya mutum ya aure za ka rinka kawo masa maganar mutuwa a'a muhallin ba muhallin wannan maganar bane saboda ka dole bai da'awa ya zamanto hikimarsa ta sa shi yana jujjuya al'amura a inda ya kamata yi magana shine ne yace al ta taj'alu ad-da'i ilallahi Allah yuqaddiru umura wato fala zahidu fi dunya wan nasu bi hajatin ila nashat kada ka zo ka kore mutane mutane kawai kai ta nuna musu gudun duniya gudun duniya kullum alhali mutane suna da wata bukata kuma zuwa nishadi ko a cikin ibada idan idan za ka yi sati biyu kana karanta gajajjerun sura to wannan shi ne ya fi ka ba wa mutane nishadin su zo su yi sallah a wannan gurin ko a masallaci za ka ga limamai da dama suna koran mamu saboda babu hikimar za ka zo ka tsaye da mutane ko ga zafin rana saboda kai AC yana kana kai ta jan hudu ba irin yadda ka ga dama kuma idan ka tashi ka kama surori masu tsawo mutum ya haɗa zufa ya haɗa zufa ya rasa yadda zai yana son ya fita babu hikima a ciki saboda haka daga anjima. to watakila wannan zai ce daga yau na daina zuwa wannan gurin su kaga kine kai ne shi sa annabi ya ce inna hadha din yusrun wannan addinin sauki ne da shi wala tu'assiru kada ku tsananta yassiru ku sauƙaƙa shi bashiru ku yi wa mutane albishir wala tunafiru kada ku kore su bashi za za ga wasu masallatan liman da kansa ya kori mutane a masallaci so mutane suna da buƙatar ka ba su dan nishadi shi yasa ko wa'azi ake yi wani lokacin sai a kawo abun dariya a ba wa mutane ka sako yan wasu kalmomi da za su ba wa mutane nishadi sannan sai ka sake cirawa da su sai a koma gurin da ya kamata a sake komawa ya kada ka kore mutane gaba ɗaya ka kore su a duniya kai ta zuba su a lahira kullum alhali kuma suna da buƙatar samun nishadi wal jiddu wal amal kada kuma ka mayar da mutane kasalallu wato kawai ka rinka cewa kowa ya zama sayin Allah ya ga dama zai azurta mutane wannan kuma lalaci kake koya mutane a cikin da'awar ka? abin da ya kamata ka koya mutane shine ka nuna musu sai an nema ake samu kuma sai an sha wahala ake samu ita kanta lahira ba za ta samu da kwanciya ba duniya ba za ta samu babu sana'a ba duniya ba za ta samu babu abin da za ka yi haka kawai ka zauna sakaka ba aikin da za ka yi a'a dole ka koya mutane aljiddu wal amal ka koya musu su yi aiki lalle ne su tashi wala yad'u ila at-tabtil wal inqita'il muslimuna fi hajatin ila ad-difa'i an aqidatihim wa biladihim kada mutum mai da'awa ka zo ka rinka kiran mutane daga barin su yanke su zamanto sun kaɗe musulmai su kaɗe hulɗar tsakaninsu ka rinka sa mutane su ta gaba da juna ka sa wancan ya yanke ma wancan ka sa wancan ka yanke ma wancan ka tara mutane ka ce musu da wane da wane kar ku hulɗa da su ba haka ake so ba alhali mutane suna da bukata kada ka tunkuɗe su akan aƙidar son juna ƙaunar juna da kuma biyayya ga ubangiji tabaraka wata'ala hakanan kuma kada ka ɗora mutane akan abin da zai zamanto ya lalata al'adarsu da ƙasarsu da garinsu mana wannan ba tarbiya ba ce ba ka da abin da za kira mutane sai kushe mutanen ƙasarka sai kushe mutanen garinka sai kushe al'ummarka kana sa mabiyanka ba abinda da suke sai raina mutane wannan da'awar ba ce ba babu hikima ce Wadaka hikimar ka dole ta zamanto kana kaddara abubuwa akan yadda suke hakanan wala yabda'u bi ta'limin nasi al-bai'i wash fi masisi al-hajati ila ta'lim al-wudu'i was-salah kada mutun yazo kawai zaka koya wa mutane karatu sai ka koya musu kasuwanci alhali baka koya musu alwala ba ya kamata su fara su gyara alakar su da Allah kafin su nemi kudi ya kamata su gyara ibadar su zuwa ga Allah kafin su nemi wani abu ka kaddara abubuwa akan yadda suke wannan shine hikimatu da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikma na shida al hikmatu taj'alu da'iyatu ila Allah ya يتأمل ويرائي أحوال المدعوين وظروفهم وأخلاقهم yace dole hikimar mai da'awa ta sa shi zai kira mutane zuwa ga Allah ya yi lura kuma ya kiyaye halayyar waɗanda yake kira halayyar waɗanda kake kira wani wato baya son ma ya shigo cikin mutane ne ya zo ya saurari abin da zai saurara wani kuma ya shigo cikin mutanen da bacin rai wani kuɗi ya rasa ya zo masallacin ya tilasta masa zama ya saurari wa'azi da yana samun kuɗi ba zai zo ba wani ya zo gurin ne saboda kawai al'ummar musulmi su taya shi addu'a ya ci zaɓe wani ya zo ne kawai matsalarsa ce ta rikice gaba ɗaya rasa mafita ya zo gurin yana son mutane su ce ba wai ya zo ne ya karu da ilimin abin da ake yi a gurin ba a'a ya zo ne da wani abu khususan wanda ya kawo shi ko ya yi fada da matarsa ta ki bashi haɗin kai yanzu yana son a tiya shi addu'a kawai wani kuma yana son cewa matsalarsa ce na harkar kasuwancinsa duk ta dubulbulce ya rasa yadda zai yi gaba ɗaya saboda haka yanzu yana son kawai a tiya shi addu'a ne shi duk abin da kake faɗan nan ba shi yake ji ba to ya kamata ka kula da halayyar mutanen da suka taru a gaban ka. idan mutum ya tashi ya magana da kansa cewa wallahi kasuwancinsa ne suka rikirkice suka bi yana son addu'a to kafin kai masa addu'a ya kamata kai masa da'awa shi ne ka biyar da shi ya daina ayyukan sabo don suna lalata kuɗi don shi watakila bai san zunubinsa ne tafiyar da kuɗin ba kuma wataƙila cikin maganganunka da irin usulubin da za ka yi amfani da shi zai iya riskan yana muna nan ayyuka wataƙila su ne ma sabab sannan daga ƙarshe sai ka masa addu'a ka kula da irin halin da ya zo da zarafin da yake ciki da yanayin halayyarsa da yanayin ɗabi'arsa a wajen ɗabi'a akwai wanda in ka gaya masa shi fushi zai sai ya tafi abinsa bare sake ma zuwa ba sau da kaga kenan an rasa shi an yi asararsa to dole zamanto mai da'awa ya yi kula da halayen waɗannan mutane ya san cewa waɗannan mutanen suna da wani irin hali da daban sai na bakwai na bakwai alwasa'ilun lati yi min kibaliha wato su ne matakai waɗanda za a zo ma da'awar ta ɓangarensu su ma akwai matakai wato shi mai da'awa kullum ba zai iya zama a kan lokaci guda ɗaya ba yana iya canzuwa zan ba ku misali yanzu misali kamfanoni da ake da su waɗanda suke kayan sayarwa kullum suna kula da yanayin mutane ne kullum suna kula da yanayin mutane sai su kiwaci halayyar mutane sai su yi abin da ya dace da mutane kuma sai mutane su karba to haka shi ma mai da'awa kullum sai ya kula da hanyoyin da zai biya isar da sakonninsa yanzu misali ga kafar wannan abar ana amfani da ita ana kuma isarwa da mutane da'awa duk da cewa an kulle mutane a cikin gidaje ashe kenan akwai hanyar da za a bi a shiga har gidan mutum kuma ba tare da an je kofar gidansa ba kuma a isar masa da sakon na'am to mai da'awa sai ya amfani da wannan matukar akwai hali duniya haka take tafiya a kan tsari da abin da aka sani masu misali madauki kamfanin bombita ko kamfanin madara ko masu obaltin da sauransu da gwangwanaye suke yi manya idan ka rasa wannan kudin abu to ba da ma ka sha bombita ko ka sha obaltin ko madara to sai suka fahimci cewa fa ba kowa ne yake da kudin sayan gwangwani ba sai suka koma suka zauna sai suka sake tsari sai suka yan gwangwani ƙanana a leda wato <laughs> mai naira biyar zai samu mai babban kuɗi da yake son gwangwani zai samu kaga kowa sun ribace shi kuma sun same shi to haka mai da'awa shi ma ya kamata ya kalli mutane da hanyoyin da zai biya isar da da'awar wajibinsa ne ya bi ta ya kalle ta والقدر الذي يبين لهم في كل مرة حتى لا يسقل عليهم ولا يشق بالتكاليف sai ya kalli hanyoyin da zai zamanto zai kaddara komai akan yadda ya kamata kuma ta yadda zai bayyana a gare su a duk lokacin da yake son ya da'awar yana da yadda zai ta yadda la yasqulu alaihim ba zai nauyaya kansu su kasa tashi ba wala ya bit takalif kuma ba zai tsananta musu ya kuntata musu da kallafa musu wato akan wani abu kabula istidadin nufusi lahatun tun kafin rayukan su yi tanadi da wannan wato a wannan gabar akwai buƙatar dogon tunani a wajen mai da'awa din da kuma yin amfani da wasu abubuwa kamar yadda muka bada misali da masu bombita da yadda muka sali yanzu da waɗannan wannan na'ura da take isar da sakonni gidajen mutane to a haka za ka kalli abubuwa sai ka kaddara su a kowane lokaci da za ka yi da'awa ta yadda ba ka tsananta ka nauyaya a kan mutane akwai lokacin da za ka yi wa'azi sai zamanto cewa ya yi tsanani kuma ya yi nauyi mutane ba za su iya amfani da wannan abun ba ko taklifin misali yanzu mutum ya zo ya musulunta yana da shekara talatin ko arba'in sai ya zo ya musulunta ya musulunta kawai to da ka zo yi masa bayani bayan ya karbi shahadatu Allah ilaha illa ya kamata kawai ya rinka yin sallah ne to amma ka ce masa akwai zakka akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk ka tattara masa sai gaba da iya ba kamar yadda wani ya zo ya musulunta wajen annabi ya ce ya musulunta ya ce sallah sau nawa ake aka ce sau biyar ya ce ba zai iya ba annabi ya ce masa saboda hikimar da'awa irin ta annabi sai annabi ya ce masa to wace za ka iya yi ya ce zai iya yin guda biyu ya ce to in baka shawara ka rika sallar asuba da kuma sallar isha kaga yanzu an sauke sallah nawa uku yanzu misali idan wani malami wani zai musulunta ya masa wannan fatawar to ina jin duk garin nan sai an bata wannan malamin ka ji fa yanzu sauke sallar ma yi wai dan wani mutum ya musulunta in ba zai yi bai bari mana wani mai surutu haka zai ta tasowa saboda bai san hikimar dawa ba amma kaka annabi sai ya sauke masa guda biyu ce inda za ka yi biyu tsakaninka da Allah to kuma Allah zai ja ka zuwa ga yin uku hakan kuma ya faru haka kuma wani ya tiro ya ce ya zo musulunci ya ce amma baya son a taba masa wato kudinsa maganar zakka ba ta taso ba eh saboda shi ma sabon musulunci da manzo Allah ya ci gaba ita kam sai age shekara ka ci gaba da yin sallah in Allah ya da kafin lokacin zakka musuluncin ka zai tabbatar da yin zakkar ka to haka lamura suke sai an kalle su shine yace masa wala yashqu bit takalif kada ka tsananta musu da takallufin wasu abu ba qabla istidadin nufusi laha tun kafin rayukan su imanin su bai kai daukan wannan abun ba mana imanin mutum bai kai ya dauka ba sai ka nemi kallafa masa to zai goce saboda haka zai tafi ya rabu da kai To wannan kenan za mu tsaya akan na bakwai amma hikimar eh, hikimar yin da'awa har yanzu ba ta kare ba za mu ɗauki ta takwas za mu ɗauki ta tara za mu ɗauki ta goma an gane to har ma dai zuwa wasu abubuwa haka duka har zuwa wajen kusan abubuwa na goma sha shida a sha hudu waɗannan maratib ne na da'awa waɗanda duka malamai za su yi amfani da su ba ko malamai kadai ba duk wani wanda zai iya cewa don wani lokacin ma za ka ga mabiya su suke kore mutane a addini saboda irin tsananin da suke wa mutane da dai manzo Allah dai cewa ya bashiru wala tunafiru ku yi mutane albishirka ka kore su a cikin musulunci kowa ya dauki hali na sauki na hanyar jawo mutane yadda za su karbi addini din nan za mu aje insha Allah ku sai haduwa eh, ta gobe idan Allah ya kai mu a wannan majalisi na masallacin sarki insha Allah wanda yake babban fadar Gombe muna muku ban kwana sannan muna addu'a bangiji ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki Allah ka yaye wannan wannan annoba mutanen da suka rasa suke cikin kunci ya Allah muna roƙonka ya Allah ka wadata su ubangiji ka yassara musu bayinka ne ya Allah an killace su wasu ba su da abinci ba su da abin da za su ci Allah ka kawo musu ɗauki ya Allah ubangiji ka yayi wannan fitina ka karbi ibadar da muke yi ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم